sauraro assalamu alaikum mu da sake kasancewa da ku da cikin shirin taskar masoya inda nake ci gaba da karanta muku littafi mai suna gidanmu ba bata lokaci sai ga baba asabe da wani hoto a hannunta an yi enlargement ɗinsa ta miƙa madada, ta karɓa lokaci ɗaya tana kallon hoton cikin raunin zuciya sai ga hawaye shar sun zubo mata hannun da ta zuba hake hannunta ta sanya tana shafa hoton tana faɗin Allah sarki rayuwa zuwan da zuwa yara ta yi na ƙarshe ne da bata ƙara zuwa ba Allah ya yi mata rasuwa bayan wata ƙaramar sallah ta kawo min wannan hoton ta ce dada saboda ke na saka aka wanke shi aka gyara miki shi ga munan dukkanmu har da mara jin jikanki an samu da ƙyar ya shiga hoton wata rana in kika yi kewar ganin mu sai ki ɗauko ki duba tabbas ta faɗi gaskiya ashe wata rana zan yi kewa kewa kuwa ta har abada dare ta ƙara shafaɗa cikin karyewar murya kafin ta ce Allah ya ji ki zuwaira ya kyautata makwancinki 'ya'yanki da kuka amsa kiran mahalicinku a tare su ma Allah ya karɓi shahadarsu Allah ya haɗa mu a aljannar Fiddausi, gaba ɗaya falon aka amsa da amin jikin kowa ya yi sanyi kamar yau ce aka yi wannan babban rashin inna maimuna sai share kwalla take saboda tana ganin kamar yau ne komai ya faru share hawaye da da ta yi kafin ta miƙa ma babba kabiru hoton tana faɗin ku ba ma matanku da 'ya'yanku su gani daga haka bata ƙara magana ba ta ci gaba da jan tasbaha cikin rauni da rashin lafiyar jikin tsufa bai ma tsaya kallon hoton ba ya mika ma dadi ya karba shi ma ya tsaya yana kallon hoton malami ya ƙura ma ido yana kallon sa sai ya ji wata kwallar ta taro mai a kwarmin idanuwansa dukkansu ne da sallah suka ɗauki hoton da 'ya'yan da uban duka farar shadda suka saka da hula annu kuma da sa asma'u suna sanye da wani leshi mai kyau iri ɗaya sai auta munari da ke sanye da shadda fara irin ta sa'abba an mata aikin mata imran ne kaɗai a hoton bai saka shadda ba lokacin ya dawo daga makaranta ibada ba a san ran shi ma yayi hoton ba sai da anni ta ce in bai tsaya ba sai ta saba mai sanye yake da bakin wando da farar riga mai kauri gajeren hannu gare ta yadda ya haɗe rai ya kalli gefe fuskar sama bata fito da kyau ba zaka fahimci bai yi niyyar ɗaukar hoton ba dole aka saka shi dadi saboda raunin da ya ji zuciyarsa ta yi ya sa ya miƙa mai inna maimuna hoton suka taru ita da 'ya'yanta suna gani tana faɗa musu sunayen sai da ta zo kan imran ne ta ɗago tana kallon dadi lokaci ɗaya tana nuna mai shi ta ce ya Mustapha wannan ban gane shi ba mai sunan shi na kusa da Yusuf kafin ya bata amsa dada da ke zaune ta ce Imran kenan miskili kafin mahaukaci ban haushi gaban Isfar sai da ya faɗi da ta ji an ambaci sunan Imran haka take fama da faɗuwar gaba tunda ta dawo ko sunansa ta tsina sai gabanta ya faɗi ta rasa dalilin haka haka hoton ya dinka zagaye falon ɗaya bayan ɗaya inna maimuna ce take nuna waɗanda suka rasu da waɗanda aka nema aka rasa daidai lokacin da hoton ya zo hannun anti hawa ita kuma intisar ta tashi zuwa cikin ɗakin da anti hawa ta sauka ta ɗauko madarar adadin da ke cikin fidarsu yana hannunta sai ya fara kuka to da ta je sai ta zauna a can ta haɗa mai ta bashi ya sha ko da ta dawo hoton ya bar hannunsu yana hannun Mani asma'u wacce ta miƙa ma umaima ita kuma ta miƙa ma sajida wacce ta daɗe tana kallon hoton Imran take kallo ba sosai fuskarsa ta fito ba sai dai a kallo ɗaya zaka mai ka fahimci yana da wasu abubuwan da ba kowane namiji yake da shi ba ta shagala da kallon hoton har sai da kamis ya taso da kansa ya karba ya koma wajen zamansa suna kallo shi da su sa'id da su ya bashir suna ƙara jimamin mutuwarsa anni da su asma'u allah sarki da yau suna nan da duk abin da ya faru bai faru ba duk da Insar ta so ganin hoton amma ganin sa hannun Kamis ya sa bata ma ce za ta gani ba da umma ta tambaye ta ko ta gani sai ta ce eh ta gani saboda ba ta so a ce ta karbo hannun wannan mai mayan kallon bayan kowa ya gama ganin hoton aka maida madada ta karba ta ajiye gefen ta irin su Sa'id da Siya Bashir har da snapping din hoton a wayarsu Dada ta yi gyaran murya tana faɗin ina fatan kowa ya ga hoton nan ko gaba ɗaya aka jinjina mata kai kafin ta ci gaba da faɗin ina neman taimakon ku ba taimakon ɗaiɗaikun ku ba kowa da ke wannan wajen ban ɗauke mai ba mazanku da matanku ina ji a jikina malami bai yi nisa sosai ba yana nan kusa da mu don Allah ku saka ido ku nuna ma abokan aikinku da waɗanda kuke mu'amala da su ko ƙila wasu daga cikinsu sun taɓa ganin ɗaya daga cikinsu na tabbata ba za a rasa wanda wata mu'amala ta taɓa haɗa su da su ba ko da bayan barin su gida ne gaba ɗaya aka amsa mata da insha Allahu Sa'id ne ya ɗaga hannu yana faɗin dada in kin bani dama ina so zan yi magana Dare ta kiɗa mai kai tana faɗin an baka dama Sa'idu. Miƙewa ya lokaci ɗaya yana gyara zamar rigar jikinsa da ta tattare saboda zama yana faɗin Assalamu alaikum da farko dai kamar yadda wasu suka sani ni suna na Sa'id Suleiman. Ni ɗa nake wajen inna Maimunatu da farko wani ɗan shawara zan kawo mana game da riƙo da zumunci da dada ta yi magana. Gaskiyan magana akwai gyara a tafiyar nan tamu kamar yadda momi ta kawo magana kan cewa dukkanmu ba mu yi nisan da za mu ki ziyartar gidajen iyayenmu sannan da yawanmu a nan wajen ba mu san juna ba akwai kaɗan da na sani amma da yawa wasu duk ban san su ba sai dai kawai ka san kana da mahaifiya mata da 'ya'ya amma kuma baka san matar ba baka san 'ya'yan ba kuma suna an fito daga tsatso ɗaya shine na yanke wani tunani me zai hana tunda na san kowa a cikinmu daga mu yaran har iyayen namu muna da wayar zamanin nan da ta zama ruwan dare ko ba mu samu takawa mun yi zumunci ba akalla kowa na da lambar kowa bayan kowane kwana biyu za mu rika kiran juna a waya muna sanin lafiyar junanmu da kuma sanin in wani abu ya faru sannan abu na gaba zan buɗe mana guruf a manhajar nan ta zamani wato whatsapp da sunan iyalan marigayi alkali dukku zan karɓi lambar kowa za mu yi adin ɗinsa a cikin wannan guruf kama daga mu har iyayenmu inda za mu rika sada zumunci a tsakaninmu in wani abin karuwa ya same mu za a sanar domin mu taya wanda abin ya samu murna in rashi ne kowa zai sani tunda duka ana ture waje daya sannan in ma wani bai sani ba wani ya sani zai sanar da shi magana ta ta ƙarshe shine ya kamata bayan kowane wata biyu a samu ranakun karshen sati a duka haɗuwa ana tattauna wasu batutuwa da suka shafe mu Taka ne za mu san matsalolin junanmu sannan sha'uwa mai ƙarfi za ta shiga tsakaninmu kuma hakan zai sanya ma dada ba za ta yi fargaban ko bayan ranta rabuwar kai za ta shigo wannan gidan ba daga ƙarshe ina mai sanar da dada ta kwantar da hankalinta tun da ta shigo da mu cikin wannan al'amarin sai inda ƙarfin mu ya ƙare in dai kawo malami na cikin ƙasar nan za mu nemo shi duk inda yake mu dawo miki da shi gida shi da iyalansa da yardar Allah ma'assalam ya ƙara shafaɗa yana koma ya zauna ba dada kaɗai ba kowa da yake wajen ya ji daɗin kalamansa kuma ya yi na'am da su Dadi na murmushi ta ce Mustapha da Kabiru kun ji abin da ɗanku ya ce ko ku ne manya ku zartar da abin da ya kamata duk abin da ya ce ya yi daidai ya yi tunani mai kyau kuma na ji daɗi Allahu ya yi muku albarka gaba ɗayanku da ku da 'ya'yanku da zari'arku. Allah ya sa yadda muka haɗu a nan wajen haɗuwa ta gaba a ce ga ɗan uwanku a gefe ɗaya Allah ya bayyana mana su Allah ya sa suna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda nake fata gaba ɗaya aka amsa masa da amin jin an fara kiran sallar la'asar kana da ta ce kowa ya tashi ya je ya yi sallah dama dalilin kiran nawa kenan ko ba domin haka ba ina buƙatar ganin ƴaƴana da jikoki na a kusa da ni yau gashi na gan ku na ji daɗi ƙwarai Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya ba zan zaunar da ku ba saboda akwai masu ayyuka da yara masu karatu zuwa gobe na sallami kowa za ku iya komawa gidajen ku Allah ya yi albarka aka shiga amsa mata da amin ta miƙe bayan dadi ya miƙe ya taimaka mata ta kalle shi shi da bafa kabiru da ya miƙe tsaye yana duba agogon fatar da ke hannunsa yana auna lokaci in zai ishe shi yau din za su juya abuja dadi ta gama ɓata mai rai baya son ma ya ƙara kwana a garin mustapha kai da kabiru in kun idar da sallah ku zo ina neman ku asabe in kun idar da sallah a yi haramar ɗora abinci mun cinye lokaci a nan wajen daga haka ta juya tana tafiya a hankali zuwa cikin ɗakinta dadi ya kalli baffa kabiru kafin su kaɗa kai su fice baba asabe kuwa tuni ta amsa ta shige ɗakinta domin ta gabatar da sallah mazan ma sun bi iyayensu waje matan kuma kowa ya kama inda ya sauka bayan sun idar da sallar ne umma ta ce in tsar da hafsa su je kicin kama ma baba asabe aiki inna maimunatu har da karima da zainabu ta ce su je su yi aikin gaba ɗaya haka kuwa suka shiga kicin suka zage suka ce babu asabe aiki suna hira duk rashin sakin jikin intisa ta fahimci 'ya'yan inna maimunatu daban suke suna da matukar kirki shi yasa ta dan saki jiki da su suna ta hira da ita kariman abauci take aure ita kuma zainab tana auren dan wazirin azara ne a can take da zama duk a dan hirar da suka yi ne ta ji hakan daga nan suka gangaro hirar inna bintalo da 'ya'yanta yadda suke faɗa halinta san intisar ba ta yi mamaki ba ko daga ganin yanayinta daga nan hirar mami asma'u ya shigo ita ma da 'ya'yanta suna magana suka ce duka laifin na baffa kabiru ne shine ya sakar mata komai da kuma ya fifita boko fiye da al'adun addinin musulunci suna labarin halayyar sajida kaf na uwarta ne ta kwaso gwara ma umaima sau dubu sajida ga rashin kunya ga ta ba kwaba sai sangarta da sakarci kamar wata yarinya duk intisar na jin su ita dai bata tofa ba sai dai kawai ta murmusa a ranta tana fadin ita ta ga rashin kunyar sajida tun lokacin da ta gama sanin halin halinta kaf ta kuma san inda ta ajiye ta sai gab da magariba suka gama aikin white rice ne suka yi da miyar naman rago sai farfesun kaji da dadi ya bada kuɗi su suka fita suka siyo sai salad da lemon aya da na kankana suka hada daga nan kowa ya tafi yayi sallah su umma da su inna maimuna daman suna falo suna kallo suna taɓa hira mami kuwa da 'ya'yanta suna ɗaki ba su fito ba ko da umaima ta ce za ta je kicin hana ta ta yi intisar dai ba ta iya sallah ba sai da ta watsa ruwa kana ta gabatar da sallah tana kan daddumar aka yi kiran isha ta tashi ta gabatar da ishar ba daɗewa ta ji hayaniya a falo mazan sun dawo daga masallaci sun shigo kenan tana nan zaune ba ta tashi ba hafsa ta zo ta yi sallar isha ta ce ta zo su je ta babu asabe kawo abinci karima na wajen ta ce sa'an ta anisa ga can suna kwasowa jan haka yasa ba ta yi yunkurin fita ba sai da hafsa ta ce ta fito su ci abincin kana ta fito duk da ba ma ci za ta yi ba ita abu mai ruwa ruwa za ta sha shi yasa tana fitowa kicin ta nufa ta tsiyayo ruwan zafi a flax ta haɗa ti a wani ƙaramin mug, ta fito da shi da cokali tana juyawa ɗaki ta yi niyyar komawa domin yau cin abincin ba su dadi suna ɗakin dada suna magana matan ne sai 'ya'ya sai jikoki sai tattaɓa kunnen dada da ke tsalle tsallensa a falon har ta kai kofar ɗakin ta ji an ce ina zaki ba dai ba zaki ci abinci ba in intisa yadda ya faɗi maganar ne cikin wata murya ya sa ta waigo kanis ne ya ƙure ta da mayan kallonsa kau da kai ta ita na faɗin a eh, am okay sai da ya wani kalle ta ƙasa ƙasa kafin ya ce me kika ci takaici da haushi suka kama in ba ita kaɗai ba har da mani asma'u da sajida da ba su ga dalilin na yi intisar magana ba rausa da kai ta yi cikin ƙosawa tana faɗin zan shati ta faɗa tana ɗaga mai mok ɗin da ke hannunta zai sake magana mami ta kalle shi kafin ta ce kamis please ka ci abincinka ta ce shi is ok ko dole ne ta faɗa cikin halin ko in kula umma naji bata ce komai ba sai can ta ce inti ba mai cin abinci ba ne. ta fi daman shan ruwan zafi in za ta kwanta mami ta taɓe baki kafin ta ce tell him daga haka ta tsuke bakinsa shi ma bai ƙara magana ba sai binta yake yi da kallo ita ma juyawarta ta yi tana shigowa ɗakin sa'id ya kira ta ta waigo cikin girmansa ya ce ya za ki tafi da fa mun gama cin abinci zan karɓi lambar kowa kowa kuma zai yi sharing kwantak ɗinsa da ɗan uwansa yaƙe insa ta yi ta ce ya bashir please ka bashi kwantak ɗina harara ya ɗago ya sakar mata yana faɗin ni ɗan aikin ki ne shagwabe mai ta yi tana faɗin please mana kallon ta yi kafin ya ce oke na ji kafin ki sa min kuka dariya ta yi har sai da fararen haƙoranta suka bayyana ta ce thanks sai ne ya ce to in an bamu taki na sauran fa yaushe za ki karɓa da sauri ta ce in the morning kafin mu tafi insha Allahu kai ya jinjina kafin ya ce is o'ke but ki karɓa ki san is very important kai ta gyada mai kafin ta juya ta shiga cikin ɗakin tana sakin zirin tsaki a ran da tana zagin kamis kallo kamar wani maye yi ta kallanta haba ita fa ta ƙosa gobe ta yi su bar gidan nan ta kirin komawa makaranta munar ta ce ita ma ba za ta shiga sukul ba sai in ta dawo su shiga gaba ɗaya. tana gama shan ti ɗinta ta haye gado ta gaji bacci ne a idanta lokaci kaɗan bacci ya kwashe ta sama-sama tana jin tashin maganganunsu daga falon dada su kuwa sai wajen sha ɗaya taron ya tashi a daren sa'id ya buɗe gurup ɗin ya karɓi lambar kowa ya saka shi daga kan iyaye hakan ya yi irinsu ya kuma umarci kowa ya karɓi lambar kowa haka aka yi suka yi ta shayarin ɗin kwantak ɗin juna da alkawarin kiran juna lokaci bayan lokaci umma ma tana da wayar mami sai su wata biyar ba wacce ta kira kowace a cikinsu sai ta karɓi ta inna maimunatu da ta inna bantalo yaran kuma suka karɓi da junansu umaima ce ke bata lambarta cikin daɗin rai banda sajida har gwara mamami ta nuna wani abu ba ba wanda ya bi ta kanta ballanta na ya damu da ita banda hafsa ba wanda ya karɓi lambarta sai 'ya'yan innabin talo daman haɗeja ce da kano lambar intisar kuwa umma ce ta yi ta badawa mazan kuma bashir ya basu wannan abin ya fi makamis daɗi domin hanya mafi sauƙi kenan wajen cimma burinsa kan intisar da tun da ya fara ganinta tunaninta da soyayyarta suka yi masa mugun kamo ba su bar shi ya yi barcin kirki ba su dadi kuwa sai wajen sha biyu suka fito daga wajen dada suka ci abinci suka nemi makwanci nasihohi ne ta yi musu sosai mai shiga jiki wanda har sai da shi kanshi baffa kabiru ya yarda da kuskurensa kuma ya yi dada alkawarin insha Allah zai gyara daga nan suka shiga hira da tsara yadda za su haɗa hannu da su da 'ya'yansu su zama zuri'a ɗaya ba wariyar launin fata shi ya ɓata musu lokaci ba su fito da wuri ba ranar dada da ta yi baccin farin ciki da ta daɗe ba ta yi ba washe gari tun hudu na asuba kowa ya tashi saboda sammakon tafiya ko kafin karfe bakwai na safe masu shirin tafiya duk sun shirya babba kabiru suka fara tafiya sadam wanda zai je kano intisar ta karbi lambar matarsa anisa ta yi mata alkawarin in ta koma kano za ta zo gidansu tunda ta ce suna sharaɗa fesiri ne daga su ne sai sa'id da za su je dutse tare suka tafi da hafsa tunda tana wajen ne ita ma sun karɓi lambar juna ita da intisar karfe tara na safe su intisar suka miƙi hanya sun bar inna maimuna na shirin tafiya ita da 'ya'yanta sai sun biya ta bauchi inna binta lokuwa sai gobe za ta koma Gida duk ya yi shiru tun da baƙi sun watse, dada ta bi su da addu'ar Allah ya kai su gidajen su lafiya kamar yadda suka zo. Hankalinta bai kwanta ba sai da kowa ya kira ya ce ya sauka lafiya. Har inna maimunatu da suka tafi daga baya su ma sun sauka bauchi lafiya sai dai kuma wani haduwar in Allah ya nufa. A can Kaduna kuwa tunda suka dawo daga duku, in ke shirin komawa makaranta ta so tafiyar tata ya zama Alhamis sai dadi ya ce bari Asabar ko Lahadi sai ta koma. Bata so ba amma ba ta da yadda za ta yi ganin zaman gidan ya ishe ta yasa ta je gidan Nasara ta kwana ɗaya gidan ya Bashir ma ta kwana ɗaya gidan su Inno ma ta yi kwana ɗaya. Ranar Juma'a ta dawo saboda shirin tafiya umar ta mata miya da dambun kaji sai kayan snacks sai sauran tarkace irin su madara, indomi da complex wanda za su tafi da shi sai kuma ɗinkuna da dadi ya sake ɗinka mata umma ma ta ɗinka mata duka guda biyu iri ɗaya munar ta ce ta kai makala ɗaya sai ta bar wasu kayan nata a gida ta ƙara ɗiban wasu kayan ta haɗa da sabbin za ta koma da shi suna waya da hafsa tunda suka koma ita ke kiranta mai son ka kaso shi ita ma tana kiranta har ta bata antifarisa su gaisa ya sa'ad kuwa shi ma ya kira ta sau ɗaya suka gaisa ta yi saibin ɗin lambarsa ya sadam kuwa san kullum sai ya kira ta shi da anta anisa wai ko ta shigo kano ne ta ce a'a shi ya sadam ɗin har kiran dadi yayi yana roƙonsa in ta dawo gidansa da zama dadi ya ba shi haƙuri ya ce ba zai yiwu ba inda take ma duk gida ne amma yayi mai alƙawarin zai gaya mata ta rika zuwa weekend gidansa in ta samu dama da suka ji haka suka ce ba komai da umma ta ji ta ce ai ba komai tunda suna garin intifar za ta rika zuwa ita kanta umma suna waya da inna maimunatu da 'ya'yanta mami ce sau ɗaya ta kira ta suka gaisa sama sama ta ce tana kotu ne daga nan ba su ƙara magana ba guruf kuwa fiya bashir suna ƙoƙarin inganta shi intisar dai ba taɓa magana ba tana dai shiga ta karanta sakonninsu ba laifi siya sa'id suna hira da daddare haka in sun dawo daga aiki dadi ma yana magana ba sosai ba baffa kabiru ne sai dai turo morning text da good night ba wanda bai ciki har da sajida amma ita ma bata taɓa magana ba sai Kamis ya taba magana da Umaima shi Kamis ta jiya Sa'id na maganar ya koma wajen aikinsa shi yasa aka ji su shiru Intisar da tafiyarta bai samu asabar ba sai Lahadi da sassafe dadi ya tashi da ciwon kafafu sai kawai ya ce Bashir ya ta wannan karan ma sai da Intisar ta yi kuka sai dai suna ɗaukan hanya ta warware suna hira da ya Bashir har suka iso misalin karfe ɗaya na safe suka isa lokacin ko shago Sagir bai buɗe ba tunda damar ranakun hutu hutun mako ba da wuri yake bude shagon ba sai dai mama ta ga almajirai na shigowa da kaya sai ga sallamar intisar mama ta fito daga ɗaki ita da sagir tana mata maraba rungume ta tayi intisar tana cewa mama na yi kewarki sosai mama ta ce ni ma haka yata ai tun jiya da salaha ta ce za ki taho nake ta zara ido tafiya bata yiwu ba sai yau ya bashir da ke baya dauke da akwatin intisar ya ce wallahi mama sai yau Allah yi maraba ta shiga yi musu sagir ya bashi hannu suka gaisa suka ranka ya zuwa falon mama bayan gaisawa da tambayan mutanen gida mama ta kawo musu kunu da kosan da ta yi yau da safe ya bashir ya sha kunun sosai in intisar nema ta ci kosan kawai ya bashir ya bamu mama 20 ke in ji dadi sai kayan abinci da suka zo mata da shi tana ta godiya in sar kuma ana ciki tana gyara kayanta sai da ya bashir ya yi sallah azahar ya yi shirin tafiya mama ta yi ta yi ya ci abinci ya ƙi wai baya so ya yi dare hakan nan suka yi sallama har bakin mota intisar da sagir suka raka shi suka yi sallama suna ɗaga mai hannu har ya fice daga layin sagir shagon sai ya shiga tun da yaransa har sun zo sun buɗe shagon sun yi shara ita kuma sai ta koma cikin gida ashe ya bashir ba gida ya ɗau hanya ba gidan ya sada ya ji daman ya gaya mai zai shigo kano dawo da intisar makaranta da kwatancen sai gashi a gidan can suka haɗe suna hira Anisa ta musulun suka ci sai karfe hudu ya bar gidan ya dau hanyar Kaduna sai da intisar din ta kira anti Anisa ta gaya mata yau ta dawo. Shi ne take faɗa mata yanzu ba shirya bar gidansu intisar ta ji haushi ta ce bai faɗa mata zai biya ba. Da ta bi shi Anisa ta ce haka ya ce masa dam da ya ce masa bai ɗauko ki ya kawo ki kin ga gidansa ba sai ya ce baya son ki bata mai lokaci ne. Intisar ba ta ji daɗi ba amma sun bukan kan insha Allah za ta zo ko cikin wiki ɗin da zai kama ne. suna gama waya ta kira munari ta ce mata ta iso munari sai murna kamar za ta tsinka ma in tsar dodon kunne ta kashe wayar tana mata dariya munari kuwa dama tana ɗakinta ne ita ma tana gyara kayanta da mai wanki da guga ya kawo sai ga ta fito da gudu tana murna abba da ke falo shi da ya yusuf suna hira kan yadda harkar tsaro ya taɓarɓare a ƙasar nan gefe ɗaya kuma suna kallon nta news na karfe hudu an safiya kuma na kicin ta fito tana tsalle abba ya kalle ta yana faɗin munanan abba me ya faru ne jikin abba ta faɗa tana faɗin abba inta ta dawo ta faɗa tana washe baki karab sai a kunnen imran da ya fito daga ɗakin sa sanye da cirkwata wando mai ruwan madara jikinsa ba riga da farko da ya fito ya so ne ya isa ga munari ya bata wani kyakkyawan mari da sai ta kusa suma kan ihun banzan da take musu a cikin gida sai dai sunan da ya ji ne ta ambata ya sa ya tsaya cak ya kasa karasawa saboda yadda gaba ɗaya ƙirjinsa ya amsa har da gaggar jikinsa abu da ke murmushi ya shafa kan munari yana faɗin ai dole ki murna aminiya ta dawo ku. ai sai ki tashi a je a yi mata sannu da zuwa ni ma ki ce ina mata barka da dawowa da sauri munari ta miƙe tana faɗin yanzu kuwa abba ya yusuf ina an ci safiya ya ce tana kicin Kudu ta kwasa zuwa kicin ɗin tana kiran sunan Aunt Abba da ya Yusuf suka bi ta da kallo. Abba ya ce Allah ne ya haɗa ƙauna tsakanin munari da yarinyar nan yadda suke son juna kamar wasu ‘yan uwa. Ya Yusuf ya ce sosai Abba daman haka rayuwa ta gada wani abokin ko ƙawa sai ya koma maka kamar wani ɗan uwanka. Abba ya jinjina kai yana faɗin gaskiya ne tashi mu je masallaci na ji ana kira tun ɗazu. a tare suka miƙe daidai lokacin da Imran ya koma ciki da kallo suka bi kafin su girgiza kai suna mai addu'a fita suka yi domin sun yi alwalarsu sun fito da niyyar tafiya masallaci ne labarin wani hari da yan kidnapping suka kai ƙauyen Zamfara ya ja hankalinsu sun fita ba daɗewa Imran ma ya fito bayan ya saka jallabiya ya nufi masallaci zuciyarsa zai zafi take yi maimakon ya ji sanyi tunda wacce yake jiran ganin ta dawo sai dai ta saba mai alkawari shi yasa ya ji ba ma ya son ganinta ta san wahalar da ya sha kuwa saboda rashin ganinta tun da lokacin komawarsu makaranta yake duban hanya saboda ita a shagon sagir yake wuni ko zai ga dawowarta amma shiru sai ranar ya ji munar na faɗin ba satin za ta dawo ba tun daga ranar ya ji ransa ya gama ɓaci ya tsana a yi mai alkawari a kasa cika mai bai san dalili ba ya ji baya son ganin ta kwata-kwata duk da kuwa yadda zuciyarsa ta azulzula da son ganin ta ɗin suna dawowa daga masallaci muna ta shirya ta tafi gidan su sagir can suka haɗe instar sai murna can ta shantake sai bayan magariba instar ta rako ta ɗauke da saƙon umma Munari na ta godiya suka rabu kan sai gobe da safe Munari za ta biyo ma instar su shiga makaranta to mai sauraro bari mu dakata a nan da karanto muku wannan littafi mai suna gidanmu. Allah